Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci sannan kuma maraba da ku da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha da take a YouTube mai suna Taskiya TV. Tasha dai ce wacce take kawo muku karatuttuka daban-daban daga malamai don al'umma su sami ilimi a ilmantar da al'umma. A yau wannan tasha mai albarka za ta kawo muku babban malamin addinin Musulunci nan sananne wanda aka san shi daga jihar Kano wato babban mu Shehu Imam Shehu Nazifi Alƙarmari Kano. Babban malamin mu Shehu Nazifi Alƙarmari yau zai gabatar mana da karatu mai matuƙar muhimmanci na yacce aka aka samu yacce aka yi azumin wata azumin Tasu'a da Ashura ya samu asali daga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Duba da cewa yanzu lokaci a yanzu muna cikin lokacin da za a lokacin watan Muharram wanda a Muharram a watan Muharram in ya kai tara tara ga wata da goma ga wata ake azumta azumin Tasu'a da Ashura. Shi ne muka ga ya dace a samu a faɗakar da al'umma a gaya a sanar da su asalin yadda aka yi wannan azumi ya samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin alkhairin da ake samu a cikin shi wannan wata da kuma wa'annan maka guda biyu da ake yi insha Allah. Insha Allah yanzu insha Allahu za mu sada ku da malam dan a ji karatu a wajensa. Amma kafin wannan a daure a danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta ce da zarar an samu sabon bidiyo insha Allah za a sanar da ku sannan kuma a yi danna mana like kuma sannan a yi sharing a yada karatun dan al'umma su ji su amfana su ji kuma asalin yacca shi wannan azumi ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar yacce wasu suke magana cewa shi wannan azumin azumin tasu'a da asura ba shi da asali ba wannan ba gaskiya ba ne ba daga ingantattun hadisai in allah yarda in za mu haɗa ku da malam malam zai karanto mana a ji da yarda allah malam bismillah Annaba alaihi salatu wassalam ya yi azumi na wannan rana ta goma na ƙarshe shine goma ga watan muharram ita ce ake ce mata yau ashura domin rana ce muhimmiya a wajen allah rana ce muhimmiya a wajen manya-manyan bayan allah na daga annabawa da mursalai saboda haka alaihi salatu wassalam bai gushe ba kamar yadda aka san rayuwar annabi koyarwa ce aikin annabi babban malami ne tun da ya fito daga cikin mahaifiyarsa fitowa ta zahiri ta mutuntaka tun da ya fito yake koyar da mu har ma'aiki ya koma ga allah bai gushe ba yana koyar da halittar allah alkhairi yana nisantar da mu yana kubutar da mu daga bare sharri ma'aiki a shekara ta ƙarshe shine ne azumin ashura ta rayuwarsa goma ga hijira a watan muharram ma'aiki alai salatu wassalam ranar tara ga wata da daddare kamar yadda muka ji abdullahi dan abbas ya rawaito sayyidi abi huraira ma ya rawaito manzo allah da daddare tambayi yahudawan madina ya ce ya ga suna yin azumi yau da gobe menene hikimar yin azumin nan da suke yi su yahudawa sai suka gaya wa ma'aiki cewa ranar ashura dai rana ce da allah ya ba wa annabin musa nasara ya kubutar da shi daga sharrin mai sharri shine fir'auna kuma a cikinta ne ya halakar da fir'auna an yi debate an yi rigima ranar tasowa aka zauna aka ƙura aka kura fir'auna da mutanensa da bokayensa wannan ranar nasara ce nasara ta biyu kuma a ranar gobe da fir'auna ya matsa ya tayar da niyyar halaka annabi musa wahayi ya zo daga allah ya shiga tekun nil ya fita ya tafi ya bar garin allah ya tserar da shi kuma a wannan ranar shi fir'auna kuma ya biyo shi yana ganin wai annabin musa bai isa ba talaka ne ya ruwa zai buɗe masa ya shige wannan ruwan shi ya buɗewa don shi ne babban allah saboda haka a ranar allah ya tserar da annabi musa da jama'arsa allah kuma a wannan ranar ya halakar da fir'auna da mutanensa saboda haka annabi musa duk shekara in ta zagayo sai ya yi azumi a wannan ranakun shi sa suka ce mu yahudawa muke taya annabi musa godiya ga allah mu ma muke yin wannan azumin manzala me ya ce sai ya ce mu ne mu cancanta da ku da musa ma'ana ni ne dan uwan musa ni na fi cancanta da in taya musa godiyar allah a wannan dare daren ashura ma'aiki alai salatu wasalam ya ce a sanar kowa ya yi azumi gobe shi ma ya yi azumin shi ne abinda abdullahi dan abu zai ya rawaito cewa samahu wa amara bisiyamihi ya yi azumi ya yi umarni da a yi azumin kuma ma'aiki sai ya ce bayan an sha ruwa sai ya ce to kun ga in allah ya banni ya raya ni shekara ta dawo na taran ma da ba mu yi ba jiya ce zan yi shi saboda haka duk wanda zai ce maka in har ma za a ce wai sunna ne ashura kawai annabi ya yi bai taso ba bid'a ne to sunna ne don ya yi burin in allah ya raya shi zai yi kuma ya san cewa zai shige din amma ishara yake mana miyan sabon annabi ba su taɓa yankewa daga bar ranar tara da ranar goma da yin azumi ba saboda haka a gurguje 'yan uwa mu tsaya mu raya wannan sunna kuma nafila ce mai ƙarfi wacce take sabbaba samun yardar allah da kusanci da allah annabi ya yi kuma ya ce a yi kuma azumin annabawan allah sun yi da yawa mun ji annabi ya yi kuma annabi nuhu ya yi a cikin mm, jirgi hakanan sauran annabawa duka sun yi sannan kuma annabi salatu wassalamu ya girmama wannan dare da ibada ya yi umarni a dinga raya dararen da ibada musamman daren nan na goma amma annabi ya tabbatar da duk wanda ya raya wannan dare to kamar ya raya kamar wanda ya raya wannan dare kamar ya samu ladan ibadun halittu baki ɗaya na sammai tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai duk bayan allah da suke ibada a wannan waje idan ka raya daren ashura ko da nafila da salati ga annabi ne to ka samu wannan ladan kuma na dindindin saboda haka rana ce da dare ne masu albarka kuma waɗannan girmama su da raya su ana samun alkhairi eh, eh, ijaba tana ƙara ƙarfi ana daɗa samun yardar Allah sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarni kamar yadda muka ji hadisan da abu huraira ya rawaito cewa a dinga kyautatawa da yalwata wa iyali a cikin wannan rana ta ashura ma'ana da ranar tasu'an da ranar ashuran kowa ya kokari ya kyautata wa iyalansa kuma ya kyautata wa iyalai kuma kyautata wa kai ne a yi girki mai kyau a ci abinci a canja abin da yasa na ce kyautata wa kai ne in ka siyo abin da za a ji daɗi a kyautata a gida ai kai za a fara zubawa ba an kyautata wa kai ba kenan a samu abu mai kyau a ci Ya gwargwado duk yadda mutum zai iya yadda zai iya daidai yadda zai ba zai matsanta wa kansa ba sunna ne tunda annabi ya yi umarni abu huraira yana cewa mara amara ati alal iyali mutum ya abinda Allah ya baka ka yalwata har ma ma'aiki ya ce wanda diya yalwata wa iyalansa a wannan rana to Allah zai yalwata masa iya tsawon shekararsa ba zai ce wai wai ba saboda haka ka sun kyautata maka a sun munana maka kai dai ka yi don sadar da umarnin manzon Allah wannan rana ce mai albarka da Allah ya abubuwa da yawa a cikin halittarsa na girmamawa ga manya-manyan bayansu annabawa a wannan rana ce allah tabaraka ta'ala ya karɓi tuban annabi adamu aka sa shi ya zama babban bawa tsarkakakke da ya tawassuli da manzon allah a wannan rana ce allah ya tserar da annabi ibrahim halilun rahmani daga konewa da aka jefa shi cikin wuta har ma allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim kakanmu annabi ibrahim allah bai kona shi ba allah sai ya sa wuta ta zama sanyi wanda da wutar ta kona shi da labarin ba haka yake ba a wannan rana ne allah ya warkar da annabi ayuba daga barin cututtuka da lalura da yake ciki na damuwa ya kai masa ko'ina ciwon da ba a gani ba a ji shi kada ya san me yake ji sai Allah a wannan rana allah ya yi masa ya warke ya tashi tangaran babu ciwo a wannan rana ne allah ya ɗauki annabi isa lokacin da suka so su halaka shi sai allah isa sama da shi ranar ashura ne a wannan rana allah ya ba annabi sulaimanu mulki ya zama mai mulki wanda yake gamamme na duniya allah ya hore masa komai da komai na daga nau'o'in halitta duk Allah ya masa haka da albarkacin tawassulin da ya da manzon Allah a wannan rana ne na ashuran nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi idrisu makami da ɗaukaka shi Allah ya ce da kansa Allah ya ce mu ne muka ɗaukaka shi matsayi wanda yake babba wa rafa'anahu makanan aliyan a wannan rana Allah yi wannan to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi abubuwa daban-daban daban har ma ya inganta a wannan ranar idan za ta zo ranar da za ta zo juma'a za a tashi alkiyama a wannan ranar don kowa ya kinsa kuma wannan rana ita ce ranar da allah tabaraka wa ta'ala ya fara sauko da ruwan sama daga sama in ana neman date ɗin tarihin ruwan sama to ranar ashura allah tabaraka wa ta'ala ya fara yin sa a duniya da ba a ruwa da can da Allah ya tashi to a wannan ranar rahama ta ruwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan ranar a wannan rana 'yan uwa babu lokaci sai mu kai la'asar ba mu gama faɗin abubuwan da Allah ya yi wa bayansa na alkhairi a cikin ta ba Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba adadi sannan ka san allah kullum lamarinsa biyu ne mai daɗi da kishiyarsa azaba da ni'ima haka allah yake to a cikin abin da allah ya yi a wannan rana mu dai babban abin da imanin allah wanda yake ba daɗi shine daga musiba da ta fuskanci addininmu na musulunci da musulmi baki ɗaya aka karce mu aka yage mu shine a wannan rana allah tabaraka ta'ala ya sa ɗan shugabanmu annabi muhammad shine sayyidina husaini a wannan rana ya yi shahada ya samu kusanci da allah da halittar allah ya zama ya ƙara samun ƙabuli gurin halitta da kuma wato allah shine sayyidina husaini a wannan rana ne allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi musulunci da wafatinsa inda ya yi shahada a ranar ashura wannan wannan duk wani girmamawa ce da allah ya yi ga janibin gidan annabi muhammadu a baɗinin lamarin ikhtirami ne da ikrami na allah amma a zahiran abin sai ka gaba daɗi to amma a rannan allah ya shirya haka saboda haka <clears throat> kamar yadda tarihi ya nuna a shekara ta 61 da hijiran ma'aiki dama mun ji addu'a da abu huraira ayyayi yayi ko a cikin buhari ya ce allah muna neman tsari gare ka daga fitintunu na shekara 60 tun daga shekara ta 60 fitinu suka karfafa rigima ta yawaita saboda haka a shekara 61 sai na husaini ya shahada a karbala a can iraki ko muna roƙon allah ba za mu gushe ba muna roƙon allah wanda ya kashe shi allah ya ƙara masa bala'i kuma Allah ya ƙara mana imani to kaɗan daga cikin abubuwan da wannan rana ta tare kenan muna roƙon Allah ba mu kubuta da aminci da imani kuma daga cikin ibadu da ake yi zikirai karatun alkur'ani musamman cikin daren ashuran nan sannan kuma ga nafila da aka rubuta daga ma'aiki alaihissalatu wassalam wannan nafila da ake yin taraka hudu idan mutum tashi zai iya jam'i da iyalansa zai iya yi shi kadai ana yin nafila raka a hudu a ranar da kai azumin tara ka sha ruwa a wannan dare kaka bari asuba ta yi ana raka a hudu kowace raka ɗaya za a karanta fatiha kulhuwallahu hamsin da ɗaya raka a hudu a yi sallama kuma a yi salati ga annabi annabi alaihi salatu wasalam ya ce wani diye wannan Allah zai gafarta masa zunubansa na shekara hamsin nawawi ya ce a kowace raka'a ɗaya ne bawa yake samun gafarar zunubai na shekara hamsin da ɗaukaka daraja ta shekara hamsin da kawamar da matsaloli da bala'o'i na sharrori na shekara hamsin saboda haka 'yan uwa kada mu sakaci mai himma mu tsaya tsayin daka mu mun ji Allah ya ba mu dacewa kuma Allah ya ba mu muwafaka da sunnan manzon Allah To jama'a, to jama'a alhamdulillahi an dai ji yacca wannan azumi na tasu'a da ashura ya samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an kuma ji ilim falalar da ake samu a cikin wannan wata na azumi na tasu'a da ashura Allah ya sada mu da alkhairi a sa amin za mu tsaya a nan kamar yacce dai muka saba dai faɗi da wanda da suke sababbin zuwa wannan tasha sai su tasha ta ta Taskiya TV sai su kokari su danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa sannan da Allah yayyaɗa wannan karfi don al'umma su ji su amfani da ilimin da malam ya karantar da mu Allah ya Allah ya Allah Ubangiji ya sada mu da alheri da alherinsa amin za mu tsaya a nan sai mun alɗa a wasu karatuttukan mu masu zuwa insha Allah a ci gaba da sauraron mu a wannan tasha ta mu ta taskiya TV don samun karatuttuka masu amfani sai an ji ku